da na tashi ma ina da soyayya ga yara yara ƙanana haka zan shiga makwabta in warci ɗan wannan in warci ɗan wannan in kawo in kika amsa ma ya zama matsala hushi niki in yi ka koke koke babana yana ban haƙuri Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. mu ta mako wata mace ce da ta fara nuna sha'awar kula da ƙananan yara tun tana yarinya ita kanta. Da ta girma ta kuma kafa gidan kula da marayu da ya reni ƙananan yara har daga ƙasashen da ke makwabta. Za ku ji kowa ce ce da kuma ƙasar da take wannan aikin. Za mu kuma ji rawar da waɗansu mata da muka gayyata a shirin ke badawa tsakanin al'ummar da suke zaune. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu haska fitila kan harkokin da suka shafe mu kai tsaye a wannan wata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin haska fitila kan rawar da mata suka taka a tarihi ga ci gaban al'umma. Shirin ya gayyaci waɗansu mata da suke bin sahun matan da suka yi tarihi wajen ba da irin tasu gudunmuwar tsakanin al'umma. gabar kungiyar domin marayu Charity Foundation wadda aka fi sani da Mrs. Kazauri. Rukayya Nura Alkali wadda take da handle a Instagram Hamna Business Enterprises. Aisha Abubakar Maje wanda aka fi sani da Maman Khalifa. Rabi'atu Muhammad. To masha haka yake ina fara da ke malama Rabi'a akwai mata da dama wanda suka ba da gudunmawa a wannan zamani da ake ciki yanzu a menene ya baki sha'awar kafa wannan gidauniya ta domin marayu charity foundation to alhamdulillah a gurguje kamar dai yadda kika sani sister kayya dalili dai duba da halin da na shiga duba da kuma yadda muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi na maraici sa'annan kuma again bayan wannan ya wuce na ga yadda marayu suke fama da wahala musamman marayu mata sun fi kowa shan wahala sun fi kowa samun kalubale to wannan dalili ne ya ja hankali na ya sa ga cewar ya kamata tun da mun ɗanɗana abin nan to bari mu ma mu ga gudunmuwar da za mu bayar musamman mu karfafa ta gurin su matan mu ga wace gudunmuwa za mu ba su wurin cewa mun taimaka musu haka ne to a wani irin gudunmuwa kike bada wa su marayu 'ya'ya matan To alhamdulillah marayu 'ya'ya mata kin ga gudunmuwa duk wani gudunmuwa da kika sani na wanda zai inganta rayuwar mutum tunda dama abin da aka fi so a rayuwa shine a samu ilimi mai amfani sa'annan kuma idan misalin yarinya ta kai munzalin da ta mallaki hankalinta a dora ta akan sana'a wadda za ta amfana da ita watakila ta amfana da 'yan uwanta da mahaifiyarta da sauran al'umma gaba ɗaya to gaskiya mun fi ba da ƙarfi gurin su sai kuma shi bangaren kan ba su sana'a din sannan sai ƙananan tallafi wanda suke biyo baya yanzu kamar misalin a ce ba su abinci asibiti sutura da sauransu. haka ne to in na dawo kanki malamar rukayya uh, na ji kina cewa akwai wani a business something enterprise dai haka a farko to me ya jawo hankalin ki kika ga ya kamata a ce ki fara wannan wato sana'a na kasuwancin yau da kullum um, to alhamdulillah da farko gaskiya na shiga cikin wannan sana'a ne saboda yanayin yadda na ga ana zaune a gida ba wani abubuwa da ake yi so wannan ya ja hankali na na in fara yin a wani sana'a da ni ma ya kamata a ce na taimaki wa'in su wanda suke bayana so da na je na koyi ɗinki. tun da na koyi dinki na gabe kamata in zauna ni ni kadai in iya shi ba tare da na ja waɗansu mata su ma su zo su koya saboda gaba a samu ehm, kasuwanci ya yawaita a cikin arewacin najeriya ba mm. so na fara da wannan muka fara da koyar da ɗalibai sannan muka fara da kuma ɗan yin abubuwa dai haka dai su ɗinkunan yara na manya ne su bubu su abubuwa dai da dama dai ana koyar da ɗalibai akai. To amma waɗannan abubuwa da kike koya wa eh, ɗalibai ke dama kin koya ne ko kuma dai kin iya ne tun can kina karama kika taso da shi? A ana koya ne bayan na ya aure na samu na je na koma ni ma na koya kuma dalilin koya ta ma saboda naga ina da yarinya mace. shi yasa sai na koma na koya da farko ban ma dauka a tsinyi shi as a business ba kawai na yi shi ne saboda mu yi shi mu mu rage wa kanmu wani abin nan na hidima na kashe kashen yawa yawa so shine abin da ya fara sani na shiga wannan abin nan dinkin dinkin amma daga baya da na ga yara ƙanana suna tasowa ana zaman banza ne wani gurin sai in ga to ai bai kamata ba wannan dinki abu ne wanda ya kamata a ce an dora yara a kai mm. ko da yaro bai samu aikin yi ba in ya samu sana'a har ne ya ta to za ta taimake shi a gaba haka ne to bayan dinki kamar wasu irin ah, nau'in abubuwa kika sana'o'i kika koya ma 'ya'ya mata Eh gaskiya ina yin su garin dan wake ana su spices na girki mm. su kori ana duk ina sai da su kubewa su kuka dai kayan girke-girke dai haka gaskiya da ana sai da su. Mm, kuma kika nuna musu. Akwai eh da akwai irin su morning fresh mm. su eh, toilet cleaner da duk ake siyarwa. Kuma alhamdulillahi ana samun kokari a tanan gurin da kuma riba mai albarka. Haka ne. To in na dawo kanki ji malama Aisha a malama Rabi'a tana da Charity Foundation ma'ana gidauniya ko kungiya na marayu inda take taimaka musu musamman ma marayu 'ya'ya mata. Ita ma malama Rukayya ta ce tana da business da take ba da nata gudunmawan domin ta taimaka marayuwar rayuwar 'ya'ya mata. To muka dawo kanki a wani irin gudunmawa kika yi kokari wajen ganin cewa ke ma fa an dama da ke wajen bawa 'ya'ya mata nasu kasan. Alhamdulillah ni dai ba abin da za mu ce wa Allah sai dai godiya. Hmm. muna business ina business ne yadda ya kamata dan duk abin da kike so in dai kika yi magana insha Allah da izinin Allah za a kawo miki abin da bai saba shari'a ba kuma wanda mutum yake da bukata na taimaka ko saboda yanayin rayuwa ko auren yara hmm. kamar atamfofi haka shaddodi ne kayan yara ƙanana maza kayan yara mata da girke-girke dai in kana da bukata ko wani biki ya zo maka haka to insha Allah aka yi magana ba za mu bada kunya ba da yardar Allah za mu yi abin da kake so a lokacin da ka bukata insha Allah da kuma business haka wanda ya kamata kamar adashen nan da muke dan yanzu mm. shekara goma sha shida lau kuma da yardar Allah ba a taba samun wata matsala ko wata damuwa ba duk abin da kake so ko da baka da shi ma a wannan lokacin in dai kana cikin adashi zan yi kokari na baka dan na rufa maka asiri kuma Allah ya taimake mu duk sanda daukan ka yazo insha Allah zan dauka zan yi amfani da shi ni kuma na riga na baka a kuɗi na sai ka amfani da shi kuma maganar kayayyaki duk abin da kace kana so insha Allah zan yi kokari na kawo maka shi da yardar Allah to ba kya samun matsala ta wannan fannin insha Allah To haka yake a in na dawo kanki malama Rabi'a a kina ganin gudunmawar da kike bada yana taba rayukan mutane? Em ban fahimci yake ba taɓa rayukan mutane kamar taɓa rayukan su ma'ana abin da nake nufi da hakan shine kin san akwai mutane da dama da zaki ji suna cewa suna bada gudunmawa suna bada gudunmawa to amma yawanci zaki gani ana nunawa a social media ne yanzu zaki ga inda za a ce wata tana bukatan kuɗi da za ta ɗan taimaka ta fara sana'a to kina bata kuɗin nan sai ki ga ba mamaki maimakon ta yi sana'ar kawai sai ta yi amfani da shi kawai ta yi cefanen gida shi kenan ya kare to kin ga baki taɓa rayuwarta ba ba ta yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ba ma'ana kina iya wato kokari wannan gidauniyar naki yana taimakawa ƴaƴa mata a ba su kuɗi su yi sana'a ko a koya musu wasu sana'o'i ko a sa su a makaranta ko wasu abubuwa makamantan haka Na'am. To alhamdulillah kin san da abin da mutum zai yi dai dama sai yayi addu'a kuma sai ya roki ubangiji sannan Allah subhanahu wataala yana ganin zukatan mu akan al'amarin. To duk abin da zaki ga mun yi sai kiga cewa ba yin kanmu bane. Gaskiya duk sanda zamu bawa ko marainiya ko uwar marayu tallafi muna bin abin a hankali mataki-mataki kuma ba za mu je mu ɗauki kuɗi gundari mu baki ba in fact idan sana'ar ki ma ba ta kuɗi ce wanda za a baki kuɗi ba ba ma baki kuɗi hannu abin da kike bukata na sana'a shi muke siya mu kai miki sannan idan muka kai miki ba mun barki kenan ba fa za mu ci gaba da bibiyar ki lokaci bayan lokaci bari mu baki misali abin da ya faru kwanan nan kin ga akwai uwar marayun da um, Um, yobe state mm. muka bata tallafi mun bata tallafin akan cewar mun bata 60,000 akan cewar bayan 6 months za ta dawo da 30,000 hmm. wannan 30,000 ta ci gaba da amfani da shi muna bibiyar ta muna bibiyar ta ina mai tabbatar miki hatta a bidiyon ta abin da mutane suka ji daɗi sai ta ambata ta ce 60 ta haifar da 60 hmm. saboda ta fara da dubu 60 din nan ta fara sana'ar kuli-kuli insha Allah sai da ta dinga sana'o'i sun fi guda biyar hmm. wannan dalili ne yasa har wata baiwar Allah ta ji daɗi ta kara mata dubu hamsin akai ta ce kuma sannan ta yi abin da ta ɗauki yaranta ta kai asibiti har da wanda aka yi mishi aiki ma ba tare da ta nemi tallafin kowa ya yi ba to kin ga gaskiya wannan ya yi musu amfani kuma ya haifar da abin da ake so din so wannan shine a takaice to kamar su kuma a marayun da iyayensu babu kisan marayun kala-kala ne za ki ga shi yana da iyaye akwai uwa akwai uba amma kuma maraya ne saboda ba su da karfi to su ma dai ya ake yi da su eh gaskiya dama kin ga kamar yadda malamai suke faɗa mana su su a ka'ida ta musulunci ba a ka'ida ta zahiri ba su ma sun shiga babin marayu hmm. so su ma duk ana taba su so akwai waɗanda ma za ki ga misalin uban nanan uwan nanan suna zaune tare amma ba hali hmm. so su ma in dai ta kama tallafin da za a yi wa maraya ana musu akwai wanda za ki ga uwar nanan mahaifin ya gudu shekara da shekaru ba a ma san inda yake ba so kin ga shi ma waɗannan sun shiga rukuni na marayu hmm. so duk abin da za a yi wa marayu su ma ana yi musu kuma gaskiya ba zan iya gaya miki ga iyakacin waɗanda suka amfana da wannan abin ba. aiko babu ko shakka kuna taka rawar gani da ci gaban al'umma Allah ƙara buɗi da rufin asiri Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau mu ta mako wata mace ce da ta fara nuna sha'awar renon ƙananan yara tun ita kanta tana ƙarama, kuma rashin abin hannu ko kuma goyon baya bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba bayan ta manyanta. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga mu ta mako. Ni ce Malama Mari, Maryamu Muhammad Manzo, uwar yara ce duka yara ma, uwan marayu tunahi wannan akan haka nan. Arfelina galihun yara garin Zander Duka dai babban abin uwar yara ce. Da na tashi ma ni ina da soyayya ga yara. yara ƙanana haka zan shiga makwabta in warci dan wannan in warci dan wannan in kawo in kika amsa ma ya zama matsala hushi niki in yi ka koke koke babana yana ban haguri to daga haka dai aka tashi to ashe ga dai inda abin hal ya bayyana ya zama wannan soyayya yara ce dai har ta jayo wannan yardar dai daga wurin ubangijinmu <laughs> to gashi yanzu ke ce shagorai wannan gidan marayu na galihun yara mm. ta kaka kika girka ko in ce kika buɗe wannan gidan marayu na galihun yara wallahi ba buɗewa ne na yi ba girka ba ce ne allah ya yi abin shi kama turo ni ne aka yi in binciki wani aikin da suke yi bisa kan harkar yara a nan ga da muna tare da su to su aka turo ni ne. daga kama turai haka mm. aka turo ni in yi wannan an binciki aikin da suke yi a nan da komi to irin wannan zawar da nike yi na ga abin gashi yadda yake ciki yara suna da tallahi ina gauga ma in zo in yi in koma ni ba na yi ba kwana uku ya isa duka haka kenan da a turai kike da zama eh mijina bature ne mm. to irin wannan daga zawwa aikin ne Mm. in zo in diba abin da ake yi da wannan in koma kuma shikenan Allah bai yi ba na ga yara suna cikin wahala kwarai suna neman uwa to wannan ne Allah kuma ya gana san kamata ya girka ni dai tun zan wata ban koma ba kuma shikenan ne zama na cikin yara ya magana mai gida a wannan <laughs> ya duka wannan hurum daga haka dai rabuwa ne ne zamana mm. da kika zo kika zamna kuma sai aka yaya da na zo na zamna komi eh su dai da da miyan tun da komi sai abin da suka ce ne za a yi su turawa eh a diba a yi haka na zo daga kwana uku na ce to bari zan yi sati daga sati shi kenan har ya kai na fasa daidaita lokaci na ce he komi ya daidaitu ina nan aka kawo jinjira da yanzu tana na wuri na ta mayi wayo muna cikin wannan komi yana tafiya daidai he turan suka bukata su ka kai jinjirai jinjirai sun yawa gara sai ka doka suna kaiwa turai a nan ne na ce to ni na yi zaman turai na san me turai na wannan na ce gaskiya da miyau na bana nemi hushin Allah ba wanda bai san ba turai yana da kwaɗan turai hmm. amma wanda ya san turai gaskiya ba zai tura nashi ba sai na ce to ni da miyauna dai bana kai ba yaro turai da girman ka in ka tahi wannan bai komi amma yaron da zai tahi can ya girma a can kenan na ce ni bana ɗauki wannan yaunin ba a kai na ce in je in gamu da hushin Allah hmm. to bisa kan wannan he muka bata da tura sun yi niyya su yi suna cewa in ban yi ba kaza in ban yi ba kaza na ce a na ce ni dama dan Allah ne kuma ban ga abin da su suke iya mun da Allah ba zai iya mun ba in kai yara ne turai dai na ce ni ba da hannuna ba su kuma suka bata suka ce saboda a sannan hukwara yake tahiya masu aiki ma jika arba'in arba'in ake ba su ka zo ka yi wanke wanke ka yi shara ko kuma fannin gyara yara ko kuma ka zo ka kwana da yara ka tahi duka dai jika arba'in arba'in ne to da suka jaye da suka tahiyar su kuma shikenan. ya suka tai suka barke da yara eh cewa ma suka yi ni ma ce mini ta yi bature ce mini ta yi bakin kiye mana baki sun yin takardu to je ki yan 'yan zandar kin ku je da su ku ci da yaran haka suka gaya sannan kama ban ni da fahimta haka sosai ko zaman turan ne yasa ko mini to ni he nake cewa to wannan inda gaske take in ta bar ni ya zan yi da yara na kira mi baba na yi nake ce me nace baba kunji kunji fa abin da ake ni ban gwada mata ina tsoro nake yi da ita mm, amma he na kira baba na eh he nace me to baba yo in ta bari ya zan yi ni ma bari zan yi in ta nan yara sai su koma kuma gidan jiya sai ya ce mini a'a ki bari ki na soyayya da kike ta yara ta karya ce ya na ce ka na ce ai kun kowa sani <laughs> sai ya ce mini yo in dai ba ta karya ba ce ba ya ce ki zamna Allah zai kama mu ya na ce to baba yo yanzu wahalar da zamu sha yanzu ya ce in yaran suka sha wuya ki sha wuya kuma da daɗi ya zo kun ji daɗin ku tare ya ce amma biki ɗauke yara ki wani yana ce to babu ko wani ɗauko su mu zo gida ya ce eh, ba zai bari ki ɗauko su ki zo gida da su ya ce a nan za ku zamna ya ce ku yi wuya ku tare ku wannan sa'ira ko miya ta yi Allah zai kama muku kurum a haka aka ta a haka aka ta ya ce komi kai baki tsoro kurin komi ki ce Allah ne kuma komi Allah ya kama muku yana mm. ce shi kenan wallahi daga nan ne na fara sanda. Allah ne ke komi kuma yaya kuma abin ya kasance rayuwa ta kasance ke da yara daga ke hesu an barki da su an sha wuya mm. an sha wuya tun da binne oye miki wallahi uwa ta da ya kai nike tahiya a duke ban san ba san da kurum na fara tahiya a duke sai da kurum bin iya mekewa sai da wani cikin yaran ya ce mini sannan tanti suke ce min mm. ya ce mini tanti ya ce ai tsufa ne kika yi ko he na ce baya <laughs> me yasa ka ce na tsufa he ce gani irin yadda tsahi suke biki iya tashi sai na ce mm, to ni ma a sani he nake tambayar kaina he na ce to mine ne wannan me yasa na limke bani iya tashi he in yi ka kuka yaran ma suna kuka shi suka ce ba gaya na ba ce ma sauran yaran ba gaya ba na ce muku tsufa ne ta yi don daga nan habbin ni gani haka sosai wani miya a shekurin wahala ce da yunwa <laughs> to ya kike samo abinci na yara da sauran wani tuwa wani maganinsu da sauransu gaskiya a sannan an sha wuya tunda ni ban san ba da haka al'umma tana iya taimakawa ta ba da ayyukin wannan duka ban sani ba ne mm. a sannan ban sani ba kuma sai a ce mini ga wuri kaza je ki in na je sai a gwada kai ba a yarda ba babu kula dai gaskiya ba a kula a sannan Mm, ma'aikiyata take ba mu abinci kuma babana ma yana nyamai daga can Allah ya ji shi yanzu mm. shekara biyu da rasuwa mm. shi ma sai ya aiko min abin da ya samu mu ci to in muka cinye ne kuma har ya kai nake shin yaunin in ce a aiko mu daga cankin eh kuma ina da yan uwana wasu da suke iya yi to harkar turanci ya yi karhin su ya mm. su ce a ah, bikya iya ba bikya iya ba gara ki bari kin gani tun da ta bari ita wallahi biki iya wahala zai ki sa kanki gara ki bari ki komo mm. he na ce ba ce ina iyawa kuma ya ce Allah ya kama mini to su da yake turanci ya yi babu wadda tauye da ya ake ce min a kin ga kowa nan yana kula da haraka da haraka iyalin shi ga iyali sun mana muna tare da iyalanmu da karatunsu da wani wannan bar su yara wane ne da me abin bai mun ba in yanke duk wanda na ga zai mai da abun ba ta harka shi mm. to haka aka tahe kurwa Allah ya kama abin shi amma an shi an ci bashi mm. ana nan ana cin bashi ana cin bashi sai akwai to wahalar da ta yi wahala muna nan dai ita ma mata ta yi rashin lahiya sai yan uwan suka ɗauke ta kuma a nan ne aka sha biyar to muna nan muna nan sai akwai gidan da muke ciki mm. sai akwai mai zauwa gyaran famfo gidan sai yake cewa akwai wani mutum da nake iya gaya mai ya taimaka muku da shi a nan ga he na ce ka na ce ka sani he ce yau madan ya ce kina na kina wahala da yara ai ya kamata a ce yan gari su kama he na ce wa zai kama sai ki giya min sai mana zancen wani bayan Allah hmm. da har yanzu muna tare da shi kuma har yanzu alƙawarin da ya doka yana yin shi wallahi gaskiya alhamdulillah sai ya taimaka mana da abinci ya kawo mana abinci ya zuba amma duk a sannan wani ong wani wani ne da ake faɗi in na tahi da in zo da kuka kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu haka da su proje gaskiya proje proje gaskiya kai na je kuraje a na je wanda za a ce haraka yara ne in ka je gaskiya bana bude baki in ce gashi amma dai ba kyau ba kyau mm. ba su taimaka ba a zo a gani a ce takardu a ce wane ne a ce mine ne a nan ne sai wani yuji yake ce mini yoke wannan wahalar da kuke sha ku samu mana ku yi ki bude wata association haka ƙungiya da take iya kama wannan aikin sai ta je sai na ce yanzu babu taimako na Allah haka kuru sai mutum ya bude wani kungiya wani mi nace ni bin yin wannan me yasa zan bude wani kungiya shi ya matsa ya ba da ƙarin wuya ce a bude kungiyar ta yi lalle kam an yi faɗa tashi madamari ba iyakar ta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ko wannan yunkurin na madamari na kafa cibiyar kula da marayun ya tabbata da kuma irin nasarorin da aka samu a wannan kungiya. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Rukayya Basha a birnin tarayya Abuja, Najeriya da kuma Tamar bari a Damagaram Jamhuriyar Nijar da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin namu na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Uwar gida, kada ki bari a barki a baya, ke ma za ki iya shiga wannan shirin domin ba da ki ga ci gaban al'umma. Domin masu iya magana suka ce, hannu ɗaya baya ɗaukar jinka da alheri.